ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى amma الدين 'yan uwa asalamu alaikum ورحمه الله وبركاته barka mu da saduwa a majlisi na goma sha takwas a cikin majalisul majalis na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya ƙara ma wannan gari albarka da tsari da kariya da sauran garuruwan musulmi a yau yau 18 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta shekara 439 wadda ta yi daidai da ranar uku ga watan shida shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allahu za mu tashi aya ta aya ta 80 da uku na'am za mu tashi aya ta tamanin da uku kissar zulkarnai kafin nan za mu amsa tambayoyi akwai tambaya da insha Allah zan bari sai zuwa gobe ko jibina amsa ta tambayar da aka yi na masu cin abinci daga harkar wasanni yan bal da sauransu na'am na'am khabir na'am ruwa halluru a wannan wannan ruwa halluru ruwa halluru eh, a wannan maguzanci ne yana daga cikin gurgubin abin da ya rage mana na maguzanci a cikin al'umma na'am ai shi ne ai halluru waɗansu halilu ana ce ma halilu amma ai halluru ake nufi a gani ake shi ne mai yin ruwa yana daga cikin khurafa yana daga cikin wato a a camfi da aka yi da kuma gurgubin akidar a gurgubin abubuwa na maguzanci na rashin aƙida da ya shigo cikin al'umma ta musulmi ruwa babu mai yinsa sai Allah ba hallur ne yake ruwa ba abubuwan da muka faɗa ana ganin akan annabi hadir kusan su ne dai kulasar abubuwan da dai za a gani a cikin maganganun malamai da farko dai cewa annabi ne da kuma kan cewar ba shi da rai da kuma kan cewar abubuwan da aka yi masa ba ilhama ba ce wahayi ne daga Allah da kuma kan cewar babu wannan ba asalin kisarsa ba hujja ba ce ga wani ya ce zai iya fita daga cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun rinjayar da cewar bashi da rai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da yana nan da ya zo ya yi imani ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sai wannan ya ce Allah ya ƙara wa malin lafiya da nisan kwana amin ina buƙatar addu'a saboda aure na ya kusa to Allah maɗaukakin sarki ya yassare maka ya yassare maka hanyar auren kuma ya haɗa ku cikin alkhairi kuma akwai mutane da dama wanda suna ta ƙoƙarin su ma neman aure maza da mata Allah ya yassare musu ya haɗa su da na kirki kuma ya ba su ikon yin auren kuma ya haɗa su a cikin alkhairi sannan wannan ya ce don Allah ina tambaya akan wani ya ce wani ya ce wai idan aka yi buɗe baki wai a fara shan ruwa ya ce sunna ne menene ingancin wannan maganar Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana amin eh, kamar yadda ya zo a hadithin na jin jabir ne ko anas tsaye daga cikinsu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin iftar ala rutabat wato sabon dabino sabon dabino ba an san sabon dabino aiko wanda yake dan eh, da za a ce danye kenan eh, wanda zaka ji na dan yana da dan karkata ya zuwa ga dan bauri bauri kadan in bai gama nuna ba sosai in ya nuna kuwa da zakin sa gau amma sabon dabino ne to in bai same shi ba fa ala rutabat to akan wato ajiyayyen dabino busasshen dabino su ma yan kaɗan. fa in lam yakun eh, hasa haswatan min ma sai kurbi yan kurba ka wato kididdigaggu na ruwa wato ba kwankwada ba ba kwankwada ba saboda kwankwada tana iya cutar da mutum kuma kamar yanzu yadda za ga likitoci suna ta a suna ta fadakarwa cewa a guji kwankwadar ruwa daga zara an yi buɗe baki musamman yanzu lokacin da ake yin zafi to wannan kwankwadar ruwan tana cutar da mutum tana iya cutar da hantarsa shi yasa kaga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda take to wannan shine idan mutum bai samu dabino ba to sai ya bude baki da ruwa shine ya dan shi ma kuma ruwan ya ɗan zuki ya dan zuki wato ɗan adadi kaɗan ba ya kwankwada ba eh na'am sauran kayan itace babu laifi abin da ya sauwaka wannan dai ka san shi al'aswadani shine yafi komai samuwa a can abin da yafi komai saukin samuwa a can zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine dabino da ruwa dan yace qaumun latin rafihi jiya'un ahluhu duk gidan da ba su da dabino to wannan gidan suna cikin yunwa saboda shine akallan abin da za a ce mutane suna da shi to amma mu ka ganin ai dabino ba haka yake ba wani in ka bashi dabino ba a saba ci ba ma sai ya gaba abinci ka bashi ba wuce in ka ba mutum dabino wannan abinci ne a ci dabino a sharuwa su ne ake ce ma al'aswadani eh to saboda haka abin da yake mafi sauki shi mutum zai ci babu takura a cikin wannan idan mutum yayi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake to akwai lada shi yasa ai kaga cikin azumi din ake kokari ake ake kyautar dabino ake raba mutane dabino saboda ko ba komai ayi sunna tunda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi kuma ita wannan sunna ba duk da yake tana da janibin al'ada cewa shine abin da yake saman a nan amma akwai janibin ta abudi kasancewar buɗe bakin nan ana yin kasancewar wannan abincin da ake ci ana cinsa ne lokacin ƙare ibada kuma ƙare ibada din nan iftar an faɗi aiki ne na ibada domin annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce la ta zalu ummati bi khair ma ajjalul fitr wa akharus sahur al'ummata ba za su gushe ba cikin alkhairi matsawar sun gaggauta buɗe baki sun jinkirta sahur to kaga ya nuna kan cewa shi buɗe bakin da ake yi aiki ne na ibada tun daga shi an rataya alkhairin al'umma tare da gaggauta shi to don haka yin sa din a wannan sifa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta zai zamanto ibada da Allah zai bada lada shine mutum ya samu sabon dabino in bai samu ba ya samu busasshen in bai samu ba kuma to sai ya sha ruwa na wannan yace na kasance a sallar idi da juma'a da sallar asuba da raka'a biyun farko na isha bana karanta komai idan ina bayan liman to yanzu sai aka ce mun dole nima sai na karanta fatiha bayan liman ya gama karanta fatiharsa a sharuwa lafiya eh wannan matsala ce da take sabani da daddaye tsakanin malamai shin wanda yake yin sallah bayan mamu zai yi a karatu ko ba zai yi ba eh, mazhabar malik shine da imamu ahmad shine ba zai yi karatu ba karatun liman karatu ne a gare shi musamman ganin cewa wajibin wanda yake karatu wanda yake sallah bayan liman ya saurari karatunsa saboda annabi saboda fadin Allah ta'ala wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu kuma da hadisin Abu Musa al-Ash'ari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza qara'a fa ansitu idan liman ya karatu ku yi shiru to sai dai saboda hadisan da suka nuna wajabcin karatun Fatiha to waɗansu malamai suka tafi kan cewar zai yi shiru in banda wajen fatiha fatiha sai ya karanta ya karanta fatiha daidai lokacin da yake liman ɗin baya karatu kamar in yi shiru tsakanin karatun in shuru tsakanin cewa amin da fara karatun sura da kuma in kafin numfashi ya dawo masa kafin ya yi ruku'u to amma duk wannan in ka tsaya ka duba ganin akwai takalluf a ciki ganin cewa ba a ware wani lokaci da aka ce liman ya shiru ba don mutane su karatu sai dai kana kokarin kaɗan saci numfashi kana yi ya nuna kan cewa wannan baya daga cikin abubuwan da ake nema a cikin sallah saboda haka mazhabar malik ita ce a barrin jayarwa da imamu ahmad ibn hanbal cewa mutum zai yi shiru ko da da fatiha ne yayin da liman yake karatu sai dai in yana asirta karatu to a nan wajen sai ya bayyana a nan wajen sai ya bai in yana asirta karatu to a nan wajen shi ma sai ya karatunsa domin karatu a cikin sallah wato a wajibi ne ga liman da mamu sai dai inda aka ce shiru din inda liman zai dauke masa to amma yana asirtawa sai ka yi daidai gwargwado sannan ya ce a bara a wannan masallaci na zo ta hajjudi zan yi nafila sai wani ya ce min kafin a fara sai ya ce ba kyau ai nafila ce saboda in an je sallar idi ma in an je sallar idi in an je sallar idi ma ba a nafila to da Allah a warware mu eh wato nafila sallar idi da sallolin nafila ba su da nafila kamar yadda sallar farilla take da nafila amma in ka shigo masallaci ba a tayar da tahajjud ba haƙƙinka ne kai tahiyatul masjid haƙƙin masallaci ne kai raka'a biyu tahiyatul masjid gaisuwa ga masallaci kafin ka zauna ba ka zauna ba kuma ka tsaya kana jiran a tayar da sallah ba wannan tsayawar a tayar da sallah duk da yake an ruwaito sahabbai sukan yi an ruwaito sahabbai sukan yi kafin sallan magariba amma wannan an ɗauke shi akan cewa lokacin ya takura yanda an lokacin gab da fitowar liman ne da in sun fara nafilar zai zamanto sun katse amma in akwai isasshen lokaci a ko kuma baka san lokacin da liman zai fito ba in ka zo masallaci mai maimakon ka tsaya a tsaye kawai kikam to kai sallah a biyu sannan ka zauna ita sallar idi da aka ce ba a yin nafila sallar idi bisa al'ada ba a masallaci ake yin ta ba a filin idi ne to shi ka filin idi tunda ba masallaci bane ba shi da tahiyatul masjid shi yasa daga ka zo sai ka zauna idan kace zaka yi masana idan kace zaka yi nafila a filin idi wato ka sanya masallar idin tana da nafila qabli kenan to wanda yin haka kuma sai ya zamanto ka kirkiri wani abu na ibada amma da za a yi sallar idi a cikin masallaci kai kuma ka shigo cikin ƙwaryen masallacin to sai kai nafila wannan nafilar da kai ba nafilar sallar idi ba ce tahiyatul masjid ce amma wanda yake zai zauna a haraba ba cikin masallaci zai shigo ba shi ba zai yi nafila ba sai kawai ya zauna tunda ita haraba ba ta da haƙƙin tahiyatul masjid da haraba da filin da ke kewayar da masallaci da hanyoyi ba su da haƙƙin tahiyatul masjid Ina fata an fahimci wannan na'am to sai ƙarshe wannan ya ce a taya shi addu'a matarsa tana asibiti za ta haihu Allah ya soke ta lafiya Allah ya soke ta lafiya Allah ya sare mata Allah ya buɗe idanta a wannan munasabar ma kafin mu fara karatu akwai ɗan uwanmu Alhaji Musa Jibrin wanda wanda ibtila'i ya same shi na rashin gani ya rasa idonsa to zai tafi a neman magani Misra rana alhamis din nan insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa ya dace da magani Allah ya bashi hakuri akan wannan ibtila'i da Allah ya doro da ya same shi muna kuma roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye masa Allah ya dawo masa da ganin sa aikin da za a je ai Allah ya sa ayi cikin nasara Allah ya sa a dace da waraka Allah madaukakin sarki mai iko ne bisa komai Allahumma salli ala Muhammadin wa ahli Muhammad na'am a'udhu billahi minash بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمعة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القومين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka an dhil qarnaini suna tambayarka sune ne ƙuraishu da bisa isharar yahudawa suna tambayarka akan dhil qarnaini wato sarki mai kaho guda biyu qul sa'atlu alaikum min hu zikra. ce ne zan kissanta muku zan karanta muku ambato a kansa wato zan kissanta muku ambato a kansa ma'ana jawabin da zai zo a kansa ba kissa ba ce tilawa ce ambatonsa tilawa ne sau da aka ba zai zo ba ne da amsa irin jerin gwanan yadda ake littafin tatsuniya ko littafin labari ko littafin tarihi zai zo ne a fuskar tilawa ma'ana sa'atlu zan yi muku tilawa zai zo ne ta tilawa wanda yake za ku rinka maimaita ambaton zulkarnain a matsayin tilawa kuna karantawa kuna samun wa'azi a kansa to wannan shine bisa yadda uslubin alkur'ani yake alkur'ani ba littafin tatsuniya ba ne, ba littafin tarihi ba ne, littafin tilawa ne littafin ibada ne wanda ibadar ta kunshi a azikar wa'aztuwa wa'azi to shi yasa jawabin ya zo da wannan siga a wannan yana shi ta ce tambaya ta uku daga tambayoyin da a ƙuraishu suka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka ambata shi ne sababin saukar wannan sura mai albarka suratul kahab sun tambaye shi akan ashabul akan samari da suka fita a zamanin farko daga gidajensu suka shiga cikin kogo da kuma wani sarki wanda ya yi a ya kewaye bayan ƙasa ya samu mulki ƙarfa da kuma an tambaya akan arruh yahudawa su suka yahu kamar yadda riwayoyin babu hadisi ingantacce amma riwayar asira riwayoyin sira sun ambaci wannan kamar yadda ya zo a cikin siratu ibn ishaq to wannan ita ce tambaya ta uku akan zulkarnai kuma daga tambayar sun ce sarki wanda yake yi tijwali wato ya yi dawafi ya kikkewaya bayan ƙasa mulkinsa ya zama toshin fidadde to Allah ya ambace shi da zulƙar nai haka ya faɗa malaman tafsiri da da da na yanzu sun ba zama wajen gano wane ne waɗansu sun yi ƙoƙari sun ayyana waɗansu ba su ayyana ba suka ce ai shiru a kansa shi shine fi. domin inda akwai fa'ida wajen ta'ayininsa da inda mulkin nasa yake da Allah maɗaukakin sarki ya ayyana mana domin alkur'ani yana zuwa da ahsanul alƙasas mafi kyawun ƙissa wato abin da yake ne abin da za a fa'idantu da labarin shi ne Allah ya ambata mana menene waye shi wane ne shi mahalicinsa ya san shi kuma zai koma ya koma ga mahalicinsa zai yi masa sakai yadda ta dace da shi saboda haka mu a kanmu shi ne musan wane ne shi musan menene abinda Allah ya kissanta mana a kansa domin mu ɗauki izina mu ɗauki darasi mu samu wa'azi daga abinda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a kansa daga cikin abubuwan da waɗansu suka ce mafi shaharar magana cewa shine iskandar alexander to alexander guda biyu suke faɗa su shekul islam ibn taimiyya kuma shi ne ma karkat shi ne zaɓin a shehu abdullahi ɗan fodiyo a cikin kifayatu tubbo a tafsirinsa shi ne iskandar al rumi alexander ɗan rum wanda suke ce ya yi zamani da annabi ibrahim shi ake nufi a ne. ba alexander al-makadoni ba wanda ake ce ma alexander the great dan philips dan wanda yake shi greek ne ba yunan ne mutumin greek ne kun san akwai bambanci tsakanin al'ummar greekawa da al'ummar rumawa greekawa su ne daular rum ta gabas wadda ta hada greek ta yanzu da turkiya ta yanzu da ma cikin syria duk anan suka yi zamani duk waɗannan daulo duk suna ƙarƙashin the eastern roman empire daular rome ta gabas greek, uh, greek ce yunaniya ce ta yamma ita ce rumaniya ta rome ita ce italy da ɓangarorin wato uh, da ɓangarorin spain da kuma cikin irin faransa wato western europe western roman empire kenan to su sun ce alexander da yake na zulkarnain sai suka ce arrumi ba alyonani ba amma waɗansu suka ce shine ne yunani din saboda alexander the great ya samu mulki ya shimfiɗa ya ci a ƙasashen wato al'asiyar wusta abinda ya haɗa turkiya abinda ya haɗa turkiya da Siriya da ɓangaren in aka ce Syria ya haɗa har Jordan da su Palestine kenan da kuma Egypt har Misra mulkin sa ya kai har Misra shine ma ya gina garin Alexandria wannan garin da ke gabar tekun Mediterranean a Egypt da ake ce ma Iskandariya Alexandria a yanzu Alexander shi ya gina ta to shi wannan Alexander din a malamai sun yi inkarin cewar shi ne daga cikin su cikinsu da islam Ibn taimiyya da shehu Abdullahi ma a cikin tafsirinsa cewa shi wannan Alexander wanda wazirinsa shi ne Aristoteles Aristotle wanda malaminsa ne kuma shi ne wazirinsa Aristotle malamin falsafa ne mushiriki, a bisa addinin shirka wanda suke na mabiya addinin yonan don al-yonan girikawa mushirikai ne su suka shahara da bautar gumaka masu yawa suna da gumaka masu yawa kamar yadda kisoshinsu da littafansu da an kiyaye su saboda haka alexander suka ce ba zai yi ya zamanto shi ne naini ba saboda zulkar naini yadda ya zo a cikin alkur'ani sarki ne mumini tun da gashi ya ce wa amma man amana wa amila saliha wanda ya imani ya aiki nagari saboda haka ba zai yi mushiriki ya samu wannan sifar ba waɗanda suke cewa alexander ɗin ne suna ƙarfafawa da cewa ɗaya daga cikin abin da ya sa alexander ya saba ma malaminsa aristotle shi ne aristotle ya yadda da a riƙi bayi shi kuwa a alexander iskandar shi bai yadda da a riƙi bayi ba ya ce al'ummarsa kowa ɗan ƙasa ne da sharaɗin zai zamanto mutumin kirki idan shi mutumin kirki ne to ɗan ƙasa ne zai zamanto yana da haƙƙin a yabe shi a yi masa kyakkyawan lada wannan idan kuma ba mutumin kirki ba ne to shi ne saniyar ware to ba zai zamanto citizen ba ya ce shi za a raba daularsa tsakanin 'yan ƙasa na gari da waɗanda suke watsatsu su ba 'yan ƙasa ba ne duk wanda yake ba mutumin kirki ba to ba shi da haƙƙin citizenship zama ɗan ƙasa wannan paul johnson a tarihin yahudawa ya kawo wannan abubuwan da yake a cikin tarihin abubuwan da ke cikin a sirar alexander the great wanda littafin da littafin josephus ya kiyaye a kan sirar alexander wanda wannan yana ɗaya daga cikin da abinda nima kaina na tasirantu da shi wajen ɗaukan cewa alexander la'alla shi duk da yake mutanen greek mushrikai ne shi ya ɗauki ya ɗauki aƙida mai ƙaƙiya to amma maganganun dalilai da dama sun nuna kan cewa ba shi ɗin ba ne domin wannan kasancewa da ya ce mutumin kirki in dai ba an ɗauka kirki ɗin a kan cewa kirki wanda aka sani na shari'a ba ba za a dangane wannan ya zuwa gare shi ba waɗansu suka ce wani sarki ne daga cikin sarakunan yaman tubba wa qaumu tubba tubba dinnan sarki ne daga cikin sarakunan yaman suka ce cikin sarakunan yaman ne wanda yake ya samu sultani mai girma ya zo ya mulki to amma tarihi bai san wani sarki wanda yake za a kamanta shi da irin abin da Allah ya ambata a cikin alkur'ani na shimfidar mulki na zulkarnaini ba waɗansu kuma suka ce daga cikin sarakunan farisa ne suka ce afredon ɗan jamshed cikin sarakunan faris to shi ma an ce mushiriki ne to waɗansu kuma daga cikin malaman zamanin nan wanda shi kuma ya fito da nasa ya ce ai ba wani ba ne cyrus the great ne cyrus wanda ake ce ma horosh da larabci da kuma ibriya to dalilansa suna da ƙarfi daga cikin dalilansa shine cewar asalin tambayar da aka yi a kan akan yini daga wajen yahudawa suka tazo saboda haka yahudawa sun san shi in kuma yahudawa sun san shi to ya kamata mu koma cikin littattafan yahudawa wani sarki ne za a ce har yahudawa sun ce yi tambaya a kansa wanda yake abin yarda a wajen yahudawa kuma Allah ya ba shi shimfiɗaɗɗen mulki to a ciki a cikin attaura a cikin littafin Ezra an kawo kissar shi Horosh wanda shi ne Cyrus the Great kuma in ka je ka duba ko a Wikipedia ka je ka ɗauko tarihin Cyrus the Great cikin sarakunan Farisa shi cikin sarakunan Farisa ne dau ne ya har hada duwal da dama na Farisa ya kafa mulki kuma ya ci ƙasar Babylon cin ƙasar Babylon da ya yi sai ya kyautata ma Yahudawa nebuchadnezzar buktu nassar ya je ya rusa wanda shi ne ya yi barna ta farko fa a wa’adu ula ma ulahuma na alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu su ad diya an ce wannan buktu nassar ne wanda ya je ya rusa baitul maqdis ya kwashi kabilun bani isra'il ya mayar da su bayi ya tafi da su babylon to shi cyrus da ya ci babylon sai ya mayar da su zuwa baitul maqdis shi yasa suke yabansa da cewa shine ya warware bautar da aka yi musu ya ba su yanci ya dawo da su babylon saboda haka suke yabansa akan wannan saboda haka suka ce wannan yayi munasaba a ce shine sarkin da za su ce a yi tambaya a kansa domin mulkinsa shi ma shimfiɗaɗɗe ne kuma ya gina ya gina wato saddu ya gina katanga da ta tsare ya juju wa kuma suka ce wannan katangar tunda an ce bainas saddaini tsakanin wato katanga duwatsu guda biyu suka ce waɗannan duwatsun duwatsun da ke cikin tekun wato black sea da caspian sea a mantikar yanzu da ake ce mata georgia da armenia da, da uzbekistan a nan wajen akwai kofa wanda har yanzu a yaren georgia akwai kofa da suke ce mata kofar karfe suka ce wannan kofar karfe da ke cikin yaren jojiya wai suna ishara ne ga wannan saddun wannan katangar da ne ya gina tunda Allah ya ambaci cewa wannan katanga ce ta karfe saboda haka su yake karfafa cewar har ma ya ayyana wajen makanin wannan saddun na ya jujuwa kuma ya ce ƙabilun ya jujuwa ma juj su ne ƙabilu waɗanda suke hamajiya wato ƙabilu waɗanda suke a masu tsanani ba su da wayewa ba abinda suka sani sai barna a bayan ƙasa to su ne suke dannowa ta wannan hanyar da ke tsakanin wato duwatsun duwatsun armenia da georgia su hauro su shigo su yi barna a cikin garuruwan da ke daura da su to su ne mutanen wannan garin suka ce ma shi ne wanda su a wajensu shi ne cyrus cewa ya zo ya gina musu katanga da za ta tsare su daga waɗannan ƙabilu waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri kamar a tahir ibn ashur rahmatullahi alaihi babban malamin tafsirin tunis wanda ya mutu a farkon karnin da ya wuce na ji har ga kujerar da yake tafsiri a masallacin zaituna a tunis Mm, tafsirinsa imla'i ya yi shifta ya yi mm, amma aka tara shi juzi'ai masu yawan gaske haka yake yin sadaka ake rubuta shi a bashi ya gyara Allah ya bashi ilimi na tafsiri gashi dan ba dade waye ba bai dade da rasuwa ba to shi cewa yayi zulqarnain sarki ne daga cikin sarakunan China sarki ne daga cikin sarakunan China bai isa wajen ayyana shi ba ya ce ta yiwu ya zamanto shi ne shi ne cin huang shan afuwan cin <laughs> shan huang kasan sunan nasu cin shan huang wanda ake cewa shi ne ya gina babban bangon china a kusan shekara ta 300 kafin zuwan annabi isa to kusan lokacinsa ya dace da lokacin alexander the great don shi alexander the great a shekara 250 ne kafin zuwan annabi isa dalilinsa shi ne cewar sarakunan china an san su da adalci suna kan aƙidar confucius wanda aƙida ce wadda take ta adalci da kyautatawa baya cikin annabawan da allah ya ambata mana a cikin alkur'ani amma kamar karkata ne gare shi kan cewar confucius akan shirya yake daga Allah to shi ne akan wannan abin yake saboda adalcin sarakunan china na biyu kuma ya ce mutanen china sun isa matuka wajen ilimin fasaha tun ada a cikin al'umomi na tarihi ba wanda ya kai su fasaha fasahar sar fasahar wato ilimin fasaha na technology tun a cikin al'umomin da ba wanda ya kai su saboda haka ya ce wannan shi ne za mu ɗauka a cikin wa'ate na homin kulle sababa na uku da ya fassara ya ce saboda su ne suke daura da ƙabilun mongol mongolia wanda ƙabilu ne hamajiya ƙabilu ne masu tsanani ƙabilu ne waɗanda suke suna cin doki saboda haka suna da suna da ba su da tausayi suna da ƙarfi na fitar hankali kuma suna da tsanani wajen ruko kamar yadda ga doki yake to haka suke saboda yawancin naman doki to su ne ya ce ƙabilun ya juju wa juju kuma su ne suka ce dulkameni ya gina wannan bango don ya tsare ƙabilun da ke ƙarƙashinsa daga gefen gadon daga su kabilun mogol ya karfafa wannan da cewa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin ummu habiba ya tashi da daddare yace wailun lil arab min sharrin qad iqtara tsananin azaba ya tabbata ga larabawa daga sharri da ya kusa yace an bude dan kaɗan daga wato bangon ya juju wa majuju miqdarin haka shine ya ɗawoki ɗan yatsansa na sabbaba ya ɗora shi akan ibham ya yi ƙawanya da shi ya ce ɗan haka ‘yar ƙawanya in ka sanya ɗan yatsan nan naka guda biyu ya ce gwargwadon wannan aka buɗe to shi ibnu ashur sai ya fassara wannan da abin da ya faru ga daular musulmi ta masifar mogol domin ba abin da ya gusar da mulkin musulunci da mulkin larabawa ya kusan karewa larabawa da suka kare aka kara daular abbasiya tun da ta tashi sai masifar mogol daular abbasiya ta yi shekara 400 da wani abu amma mogol da suka taso suka rinka rusa gari bayan gari na musulmi daga can ƙuryar duniya samarkand bukhara haka suka danno sai da suka gama da khorasan baki daya sannan suka shigo suka shigo a cikin daular daulolin musulunci na arewa na nan kusa har suka dangana Baghdad suka kashe khalifa sai da suka yi kusan shekara ɗari ba wanda ya iya ba wanda ya iya tsayar da su har sai da tukuna rugujewa ta farko ta zo musu a hannun almamalik a ainu jalut bayan shekara kusan 200 suna barna a suna zubar da jini bagdad kogin furat sai da ya zamanto baki kirin da tawada saboda tafai da suka suka suka zuba a cikin teku malamai kuwa da musulmi da aka rinka kashewa jina-jina aka rinka musu to si ibn ashur sai ya fassara wannan da cewa wannan shine sharrin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara gare shi kuma ya dauki ya juju ma juj sune mutanen mongol wanda wannan dan budewar da aka yi musu sune yan kaɗan da suka zo suka yi wannan bala'in ga duniyar musulmi amma su hakikanin ya juju ma juju da za su zo su yi barna a bayan kasa wannan na karshen zamani ne amma wannan min sharrin qad iqtarab shine wannan fitowar ya ma da wannan duk ya ƙarfafa cewa sarki ne daga cikin sarakunan sin to ala halin kaga shine duk abin da ya zamanto bayaninsa bai zo daga alqur'ani da sunna ba haka zaka ga kowa ya kama gabansa sai dai duk ana lalube ne a cikin duhu to kuma dan dai ɗabi'ar ɗan adam ne ɗan adam kulikal insanu min ajal gaggawa gare shi yana so ya gaggawar samun ilimin da Allah ya rike shi tunda Allah bai bayyana mana ba amma sai ga sai kowa da yana so ka ji wai wane ne ne wannan wai a ina aka yi shi amma abinda alkur'ani ya nuna mana akan nai shine na farko dai cewa sarki ne salihi adili na biyu yana sarki ne wanda yake da yana da wato ilhama daga Allah wato Allah wato yana da shiriya da Allah ya shiryar da shi wadda take sanya shi ya kasance akan daidai kamar yanda Allah ya ce kamar yanda aka ce la ya dal qarnaini imma an tu'adhiba tunda shi ba annabi bane wannan mun samu nassi daga magabata sayyidina ali ya ce ba annabi bane ba mala'ika bane bal bawan sarki ne salihi saboda haka babu wahayi a gare shi don haka abin da ya zo na ƙulla ya dalƙa ne dukkan malaman tafsiri cewa suka yi ilhama ce wato Allah ya kimsa masa a cikin zuciyarsa mm, kuma ta yi ya zama yana daga cikin almuhaddasu wanda ake kimsa musu abinda yake ta daidai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin al'umomi na da akwai su da yawa in a cikin wannan al'umma tawa akwai to Umar ne sayyidina Umar ibn al-Khattab dan shi muhaddas ne mm. to na biyu kenan na uku cewa mulkinsa ya shimfiɗa mulkinsa a sassan inda aka sani a cikin ƙasa a lokacin sannan kuma mulkinsa ta yamma ya kai wani waje wanda yake ba a san shi ba shi ne wuri wanda yake ya haɗu da maɓuɓɓugar ruwa maɓuɓɓugar ruwan nan wadda take take haɗuwa da baƙin yumɓu wato ruwa ne wanda yake mai baƙin yumɓu ko kuma ruwa ne wanda yake mai fitowa da zafi wanda waɗansa suka fassara shi da cewa wai caspian sea ne fetur ɗin da ke cikin caspian sea shi ake nufi amma dai alkur'ani bai faɗi caspian sea ba mm, amma ya faɗi sifar inda daularsa ta tike har ta yamma sannan kuma ya kai ya zuwa ga wato iya haddin ƙasashen ya jojo wa da kuma kan cewar jiharta ta kasance tsakanin daularsa tsakanin gabas ɗin daularsa da yamman daularsa kuma ya gina katanga da ta tsare ya juju wa majuj kuma su ya juju wa majuj ya tabbata kan cewa maɓarnata ne ɓarna suke yi a bayan ƙasa kuma sun kasance ɓarnar tasu ta shafi mutanen da yake sun yi mubaya'a sun shiga ƙarƙashin mulkin shi zulƙar ne. kuma sannan Allah ya bashi fasaha da kyautata sana'a wadda take daga cikin wannan sana'ar ta hada sarrafa ita sarrafa karfe da sarrafa gini sannan kuma labarinsa labari ne wanda yake boyayye hatta manya-manyan malaman yahudawa ba su da shi ba su da cikakken sani a kansa shi ya sa Allah ya ce zai ba mu labari a kansa wanda yake zai zamanto tilawa ya nuna kan cewa wannan labarin da zai zo labari ne wanda yake hatta malaman Yahuda ba su sani ba kuma shi din ne waɗannan abubuwan da ya zo a cikin ƙissa to kaga idan ka duba waɗannan za ka san cewar wannan sarki ne a wanda yake allah maɗaukakin sarki ya sifanta shi da sifar salaha da adalci allah ya ce inna makanna lahu fil ab mu haƙiƙa mun kafa shi a bayan a cikin ƙasa ma'ana wato mun sanya shi wanda yake tasarrufi a cikinta da tabbaci da iko wato shine an bashi sarauta da mulki wato kakkarfa a bayan ƙasa kamar yadda Allah ya mabani Isra'il bayan ya kawar da Fir'aun Allah ya ce wa nuridu annamunna alal ladina stutifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ardi Allah ya ce muka yi nufin mu sanya waɗanda aka mayar da su raunana a bayan ƙasa mu sanya su su zamanto su ne sarakuna da jagorori kuma mu sanya su sune masu mayewa masu cin gadon daular da ta wuce su kuma wani makina lahum fil ard mu kafa su a cikin ƙasa to shi zulqarnaini Allah ya Allah ya ce ya kafa shi a bayan ƙasa saboda haka sarki ne wanda yake mulkin sa mai ƙarfi ne to wanda yake kaga ya nuna cewar shi mulki haka Allah yake yin sa yana ba mu wanda ya so ya kafa shi a bayan ƙasa ba ikonka bane zaka ba mu kanka mulki ba kuma ba bane ba gwanintarka bane wa atainahu min kulli shay'in sababa kuma mun bashi hanyar cimma manufarsa daga dukkan abin da ya sanya gaba cewa ita ce manufarsa min kulli shay'in daga kowane abu ai bi ma'ana mafi yawan abubuwan da ake yi a wannan zamanin to Allah ya ba mu dulqarnaini hanyar da zai kai ya zuwa ga cin masa wannan asbab asalin ma'anar sabab shine igiya domin igiya da ita ake ɗebo ruwa daga cikin rijiya saboda haka hanya abu ne wanda yake kamar tsani ne da zai kai ka zuwa ga cimma burinka to wannan tsanin da Allah madaukakin sarki ya ba mu dhulqarnain ishara ne ga abin da Allah ya bashi na ilimi da kudura da ala ilimi tsani ne sabab ne naka cimma manufarka da ilimi zaka iya yin in kana da wata manufa in kana da ilimi zaka sarrafa abubuwan da Allah ya bayar ya bayar a bayan ƙasa da kuma a cikin sararin samaniya don ka kai ya zuwa ga abin da za ka cimma burinka yanzu kamar a technology ɗin abin da ake ce ma optic fiber technology wanda yanzu ya zo wanda ake samun sadarwa cikin sauƙi fiye da sadarwar da ake ta ionosphere hmm? shi kaga wannan ai sabab ne ilimi shi ne ya kashe fashi to zulkarnai ne Allah ya bashi wannan kuma wannan ishara ne ga muhimmancin technology a rayuwar musulmi Allah ya yabi zulkarnai da cewa ya bashi hanyar cimma manufarsa a cikin dukkan abu wanda yake abinda technology yake kenan da ilimi da ƙarfi da alolin da ake tasrifi da su sai ka samu cimma manufarka saboda haka duk waɗanda suke ce ma musulmi technology ɗin nan boko ne kafirci ne to so suke musulmi mu tabbata a cikin bauta ga Allah ya yabi sarki ya yabe shi da abin da ya bashi na ilimin technology amma mu kuma muna mun zamanto sai dai mu zamanto a koma baya mun haramta ma kanmu neman sa mun mayar da shi wai harama. Hmm? wannan jinaya ce akan addinin musulunci da musulmi yayin da al'ummomi suke kira kan al'ummarsu su tashi su karɓi technology dinnan yanzu jibi china china a shekara 40 da suka wuce a shekara 40 da suka wuce china dukiyarta ta gabaki ɗaya ba ta kai ta kenya ba ba ta kai ta daular kenya ba ba ma daular nigeria ba da manya-manyan jakadunmu da suke zuwa can idan za su je sai dai su duk sati biyu sai dai su je hong kong su je su siyo kayan abinci amma babu abinci a china amma jibi china da suka ɗauki abinda suka ɗauka suka karɓi ilimi da technology a yanzu waɗanda suke da digiri 'yan china sun kai miliyan 300 yawansu ya fi yawan 'yan amerika baki ɗaya masu digiri a china yawansu ya fi yawan ɗaiɗaiɗaiɗai mutanen amerika maza da mata babba da yaro tsoho da babba kuma digiri ba irin digirinmu ba digirin na sosai wanda in yi digirin kasancewa ya yi digirin to sun karbi ilimi da fasaha kuma komu yanzu kamar daular turkiya yadda suka taso yanzu yanzu turkiya a cikin shekara goma sha biyu jami'o'i da suka yi daga dukiyar wakafi jami'a biyu ce a shekara ta dubu biyu da biyar wadda aka kafa ta da dukiyar wakafi amma bayan shekara bakwai a shekara ta 2012 jami'o'in da aka kafa na wakafi sun kai 60 na wakafi kawai banda na gwamnati banda na masu kudin kansu na wakafi wanda yake daga kudi ne da aka ce wannan kudi ne fi sabilillahi aka kafa jami'o'i da su su ma yanzu kun ga turkiya ai saboda ilimin fasahar da ci gaba shine abin da yasa yanzu dole ake yi da ita saboda haka abinda Allah ya yaba a cikin alkur'ani duk abinda ga Allah ya yabe shi a cikin alkur'ani to mabudi ne mabudi ne na alkhairi mai yawan gaske Allah ya ce wa atainahu min kulli shay'in sababa duk wanda yake da fahimtar alkur'ani ya san wani yana daga cikin ishara akan irin horewar technology horewar da Allah yake yi ma al'umomi da ilimin fasaha domin shi a sabab zai iya zamantowa ilimi zai iya zamantowa ƙudura yana da ƙarfi kuma zai iya zamantowa ala dukkaninsu sabab ne to Allah ya ce fa'at ba a sababa sai ya kama wata hanya wato wata hanya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore masa na hanyoyin da zai bi don ya cimma manufarsa to sai ya kama wata hanya hatta bala balaga maghribash shams har sai da ya kai ya zuwa ga mafaɗar rana nan mafaɗar rana a bisa inda ido yake gani a bisa indo yake inda ido yake gani domin alkur'ani yana magana da mutane ne gwargwadon tunaninsu hmm? kowa ya san rana tana faduwa abu ne wanda ake gani da ido kuma duk landa ka je ka samu ka je gabar teku babu wani gini ka ga faduwar rana sai ka rinka ganin kamar ranar limewa take haka za ka ganta to sai da ya kai ya zuwa ga wato mafaɗar rana wajadaha taghrubu fi ainin hami'a sai ya same ta tana faduwa akan wani idaniyar ruwa hami'a wanda take wanda yake wanda yake na kasar yumbu wato tabo bakin tabo wato a ƙasa ce ruwa ne a wajen wanda yake ruwan yayi bakikirin saboda kasar wajen baka ce eh kamar tabo to wannan ita ce kira'ar mu kira'an nafi da kuma kira'ar hafs an asim kira'ar hamza da kisa'i da kuma abubakar an asim wajadaha taghrubu fi ainin hamiya hamiya a idanun ruwa mai tafarfasa mai zafi to sai waɗansu suka fassara wannan da fassara a guda biyu waɗansu suka ce wato a ruwa ne wanda yake da wanda yake da fetur a wajen saboda wannan zafin da ake fada shine ƙunan da ke tafarfasa na irin fitowar fetur ɗin haka suka fassara shi waɗansu kuma sai suka fassara shi da cewa la'alla wannan ya je lokacin da wato ake yin ake yin abin da ake ce ma tsagewar ƙasa volcanic eruption domin dawai suna cewa da afirka da jaziratul arab a haɗa suke sai aka yi wani katon volcanic eruption sai ya raba su hmm? ya raba su ya raba afirka da jaziratul arab arabian peninsula shine aka samu red sea to lokacin da tekun red sea din teku ne wanda yake a cikinsa akwai wannan volcanic eruption din wannan narkarkiyar narkarkiyar kasar narkarkan wannan tafasasshen dutsen ya saboda haka dutse ruwa ne amma ga tafasasshen dutse yana tafarfasa a ciki yana zuƙulƙulowa saboda haka zulkarnaini ya yi zamani lokacin da aka yi wannan ne wannan kaga duk mutane ne kowa yana faɗan irin tunaninsa waye ga lokacin da aka raba afirka da arabian peninsula hmm? Hmm? iyakacin tarihin annabawa da aka sani a cikin bible da a cikin alkur'ani duk yana magana a lokacin afirka daban a arabian peninsula daban ba a taɓa magana akan lokacin suna haɗa ba saboda haka wannan tafsiri ne wanda yake mai wanda wannan fasara ce mai mai matsananciyar rauni naji waɗansu daga cikin malamai sun yi maganar ta ba zan ambaci sunansa ba Allah da ya yafe mana baki ɗaya. amma wannan rawu kauli ne mai raunin gaske saboda haka Allah madaukakin sarki ya sifanta inda ya gani yadda tafiyarsa ta kai shi wuri ne wanda yake babu sauran mutane da suke raye inda aka ga faduwar kasar faduwar rana ba wuri ne wanda yake da mutane ba iyakar yadda yake zaka ga babu gini ba sai kasa sai ruwa kawai ruwan kuma ya zamanto cewar ruwa ne na ƙasar da take wato tabo bakin tabo yaga ƙasa yaga rana tana faduwa a wajen wa wajada indaha qauma kuma sai ya sami a mutane a nan wajen wato a nan wajen idaniyar ruwan sai ga mutane wato mutane ne waɗanda suke ba mutane ne wanda suke ƙarƙashinsa ba waɗansu mutane ne na daban ba waɗanda suke ƙarƙashin mulkinsa ba ƙulla ya sai muka ce masa ya yi, wannan shine malamin tafsiri suke cewa da wasu da ilhama wato Allah ya kimsa masa a cikin zuciyarsa yake tunani shin yaya yaya zai yi da su ko kuma a harshen annabi da ke tare da shi Mm. kamar yadda shewa abdullahi ya rinjayar ya ce mafi inganci akwai annabi da yake tare da naini wanda shi naini yake kan addininsa saboda haka shi ne ya gaya masa wannan ya aiki da abin da ya faɗa shi abin da ya rinjayar kenan waɗansu malaman tafsiri kuma suka ce ilhama ce wanda yake kowanne daga cikinsu babu laifi tun da dai ba cewa aka yi wahayi aka yi masa ba ma an ba. muka ce masa ko dai ka azabtar wato ka azabtar da mutanen nan akan abin da suke a kai na kafirci wa imma an tattakhidha fihim husna wa imma kuma ka riki wato kyautayi kyautatawa tare da su wato yayi taraddudi ya ya kamata yi musu ya kira su kafin ya azabtar da su ko ka kawai ya azabtar da su tunda mutane ne waɗanda suke suna bautar wani Allah mushirikai ne to shine da yayi wannan ya auna akan me zai yi sai ya karkata ya zuwa ga abinda shari'a take so shine tausasawa tausasawa wajen koyar da shari'a da wajen kira wato an ba shi zaɓi tsakanin da'awa ya zuwa ga Allah da kuma ya ɗauki hukunci na zartar da kisa a kansu sai ya ɗauki da'awa to wanda yake wannan shi tafarkin tausasawa tafarkin sauƙi kuma a cikin wannan akwai ishara ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na zaben wato ya ci gaba da kiran mutanensa ya yi haƙuri akan abin da suke masa maimakon azaba wadda za ta tumbuke su ta sauka a gare su wato a saurara musu wanda yake haka ake so wajen kira ya zuwa ga haka ake so wajen jagorancin addini da kuma jagorancin duniya mutum ya zamanto mai rifko mai tausasawa ba mai tsanantawa ba mai kyautatawa mai sauƙaƙawa ba mai wahalarwa ba qala amma man zalama sai ya ce to wanda wanda duk yayi zalunci ma'ana ya ci gaba da kafirci bayan an yi masa da'awa an kira shi zuwa ya shiga addini fa sawfa nu'adhibuhu to shi kam wannan za mu azabtar da shi wato mu azabtar da shi imma mu kashe shi wai ma mu kama shi mu mayar da shi bawa ko kuma mu sanya masa jizya thumma yuraddu ila rabbih sannan a mayar da shi zuwa ga ubangijinsa fa yu'adhibuhu azaban nukra sai ya masa azaba azaba mummuna a cikin wannan kunga akwai tabbas da cewa ya yi imani da ranar lahira saɓanin su mushrikai na makka da suke cewa a yi musu tambaya akan ne sai gashi da aka yi musu tambaya akan ne ne da suke yabo da suke jin za su ji labarinsa sai gashi ba hanyar su yake ba shi ya yadda da tashin alkiyama ya abin da yake akai shine abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kira zuwa gare shi wanda yake ya nuna kan cewar wato mutanen kirki wanda daga cikinsu hatta sarakuna waɗanda suke sun mallaki duniya su ma a akan aƙidar imani suke daida da ranar lahira domin kamar yadda ake cewa a tarihi sarakuna guda hudu suka mallaki duniya ga baki ɗayanta wato suka sa shimfiɗa mulki wanda babu kamar nasu da buktu nassar shi ne na marut afiran da namarud da bukta nassar waɗannan su ne kafirai guda biyu kuma musulmi da annabi sulaiman da zulkarnai ana ruwaito hadisi amma bai inganta ba amma malamai sun ɗauke shi ibn taimiyya yana yawan maimaita wannan magana a cewar sarakuna guda hudu ne suka mallaki duniya biyu kafirai biyu musulmi kafirai na marudu da bukta nasar. bukta nasar shine na neza wanda ake cewa a tarihi ma yan tarihi sun san shi buktu nasar wanda ya je ya wanda muka ambata shine ya kwaso kabilun bani isra'il ya rusa baitul maqdis wayannan kafirai ne namrud shine wanda yace shi ma ana uhiyi wa umit wanda Allah ya ba mu kissarsa a suratul baqara tare da annabi ibrahim musulmun kuma sune wannan ne-ne- din da annabi sulaiman to kaga nan yace thumma yuraddu ila rabbih sannan amma yadda shi zuwa ga ubangijinsa cewa in mutun ya mutu za a mai da shi zuwa ga ubangijinsa ne fa yu'adhibuhu azaban nukra wa amma man amana wa amila saliha amma wanda ya yi imani kuma ya aikata aiki nagari wanda yake shine aikin da imani yake hukuntawa falahu anil husna to wannan yana da sakamako wanda yake shine mafi kyau al-husna duk da ana nufinta da aljanna amma anan tana nufin wato shine kyakkyawan sakamako kyakkyawan sakamako waɗanda shi ne Al'isan kyautatawa zai sami kyautatawa wasa na lahu min amrina yusra kuma mu ma da sannu za mu gaya masa kyai abu da yake wato mai sauƙi daga cikin al'amarinmu wato shi ne ai zai sami yabo zai sami kyakkyawan yabo a yi masa kyakkyawan a ba shi kyakkyawan matsayi da kyakkyawan magana kunga shi ne irin abin sarakuna suke yi na abawa mutum award dinna eh, a abawa mutum award a ce an baka kambun kaza an rataya maka kambun wani an rataya maka kambun kaza wannan yana da kyau shi sa wata shawara da waɗansu 'yan dandalin unguwanninmu suka kawo na kan cewa a fitar da wata kyauta ta wato waɗanda suka yi fice wajen taimaka ma marayu ya zamanto wato masarauta ta rinka ba su wani kambu wata kyauta ta sarki akan wannan ihsanin da suka yi wannan zai zaburar da mutane su rinka yi ko wanda suka yi fice wajen wajen taimaka ma yara wajen ilimi unguwar da ta zamanto ta hada samarinta irin waɗanda suke a NCE da waɗanda suke a university in an yi hutu a ce an shirya ana yin extra lesson domin yara su ci waye yara su ci common entrance maimakon zubewa da ake a neko da faduwa da ake ya zama tokan cewa waɗanda ba su da gata suna zuwa makarantun da ake satar ansa su suna zaune a makarantun da ba a satar ansa din ne amma ba su da malaman sai a taimaka musu sai su ci jarabawa sai ya zama tokan cewa sun samu shiga jami'a to unguwar da ta yi fice wajen wannan wannan unguwar a bata wani kambu wata shaida to kaga wannan duk yana daga cikin asalin mulki na gari wanda Allah ya ambata mana ina zaka ji labarin wannan a cikin littafin tarihi to amma alkur'ani sai ya nuna mana da ibara mai sauki darasi wanda yake har Allah ya nada kasa za mu rinka samun fa'idodi da gare shi shine wa sanaqulu lahu min amrina yusra za mu gaya masa abu wanda yake mai sauki kyakkyawa daga cikin lamarinmu a to wannan shine hanyar farko da ya bi inda ya yamma sai kuma Allah ya kai mu sai mu je inda ya zuwa gabas da kuma inda ya zuwa Tsakatsaki. Allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da mu ayoyi a cikin littafinsa Allah ya haska zukatanmu da hasken alƙur'ani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ij'al al-Qur'an al-'azim rabi'a sudurina wa nura kulubina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعل, الحج... اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا وارزقنا شفاعته وارزقنا شفاعة الصيام وارزقنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله